to ni ba mahaifinka ba ce da raina shi da sai abin da kace a cikin gidan nan sannan ake yin shi eh, ni fa ki eh. na duka na idan ba haka ba idan ba haka ba me wallahi sai na karaira ya kai yanzu yanzu nan ai kalle kalle me kuma me kuma taimaka haka ta ce wannan duka na da na ce kuma ko ba ba ta da ta dawo nan zai da rage ni ai shiru ƙarya ta ce wallahi dawo daga nan yanzu kya saboda tsabar rashin tausayi da rashin tsoron Allah ya fito sarari haka kurin kika sa yaran na kika rinka jibga to rashin kunya ne ƙarya ƙarya ta ce wallahi dawo dawo daga nan ya haƙuri ka jarin nan baya da ku kaga ba zai iya tsayawa kan kafarsa ba dawo daga nan ta dai ba ta to bari ki gaya ni ka kiga kaman wai iya duka iya nan ki tarkace yan komo tsanki na sake ki saki dawo daga nan dawo daga nan ka guri na ka kalle haka kurin na auro na auro tsiya dawo daga nan ta sai ta fita ta bar gidan nan wallahi idan ka to yan kayan ki zai ta fita na gaya miki na su ke saki uku wallahi bari ta faru ruwan ki ne ta kun san ba da za mu ci akwai tsofaffi da iyayenmu a gurin kada mu je yawa. don dakata ku jaye madalla jagwa ba wani abu jagwa za mu je gobe bari mu basar a jewa shige mu je kai kamana baushe lafiya dai baushe na ga an sako ka a gaba kaman ka aikata wani babban laifi ranke ya daɗe wannan gayan wai duk gurin kashin garin ne rasa inda zai je mana kashi sai ya shiga soran gidanmu idan ban da ba na so da karya doka da na shi kawai dai na samu da dan na zuciyata na kawo shi na gurin ranke daɗe a ah, wannan kai daidai da baka ɗauki duka a hannunka ba yanzu kai baushe tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah baushe saboda tsabar lalata irin taka a ce gododo da kai ka je ka samu zaure ka tokara musu kashi ka kyauta nan. to ai ba laifinsa ne, wannan yaron shi ne haddasa komai domin kuwa shi ne ya zuba ungulu a cikin kunin da aka kawo an baushe ya sha cikin sa ai ce wanda yara Ga shi nuna yara gaban ka kallafa kenan fa ƙwarai kuwa ƙarya kike yi ƙaryar ki ta sha ƙarya wallahi kai wannan laifi fa da baushe ya aikata ya aikata shi a cikin rahin sani yawwa kai kan da shi za ka yi kaki ina ina jagwa jagwa wannan laifi da baushe ya aikata ya to ma kashi a cikin rahin sani kai hakuri shine kawai mafita ko ba haka bane haka ne eh kun hakure ko dan Allah dan Allah ku yafe mu kun ji to ba mutun da mai gari yayi magana ya riga ya wuce ya ba ku yi hakuri amma ina so in tabbatar maka da cewa kar in saki ganin kafanka a kofar gidanmu a'a wannan kuma ai sai dai in hallaka ni za a yi amma wallahi ba zan yi haƙuri da ke ba. Ɗan kare dai wannan kai jagwa kai jagwa kar ka jagula magana. Jagwa kar ka jagula. Ka yi haƙuri jagwa. Ka yi haƙuri. Na rantse da Allah. Idan ka sake na ƙara ganin ka ko da ƙofar gidanmu ne suna yanke ma ƙafa. Jagwa shi ne kuri jagwa. Ai ka yi haƙuri shi ne mafita. Kai! Sarkin fada ya ɓama tafi da Allah. Ya ɓama tafi da wata gana. Kai wannan bauchi. Saman jiha, saman jiha, saman jiha. E a ha ha ha ha. Talatu. Ya ka gani? Kin kai yadda kika kyau kuwa? Wai kin ma kalli kanki a madubi tukunna kafin ki fito. Kin san wani abu? Yanzu na ƙara tabbatarwa da cewa kafatanin garin nan kakaf babu yarinya budurwa mai kinki. Ai na san baka taba ganin irin wannan kwalliyan ba ko? Ni kuma sai da na tabbatar na ɓata wasu lokuta a gaban madubi. Na caccaɗa maka wannan kwalliyan. Baki ɓata a banza ba. na yi gani kuma na gamsu na sani ka san wani abu ne ina so yau tsakanin ni da kai mu zagaya garin nan lungu lungu sako sako saboda mu tabbatar musu da cewa kai nawa ne ni taka ce don akwai wasu masu tantama akan cewa ni fa ba budurwarka bace fa suro oh. nake a tabbatar musu da cewa muna soyayya sannan wadannan ƙananan ƙwarin da kullum suka gani su rinƙa rena ni su tabbatar da cewa soja ne saurayi na <laughs> talatuwa to yanzu ya kake so a yi a yadda kika ce Allah Allah to kuma ya za a yi ka sani gaba kenan ta sa a gaba yi ai sai su ɗauka ka kamo ni na ya aikata wani laifin zuwa oh. za ka yi mu jera yadda masoya suke jera Allah samanja samanja samanja e a yeah. menene na ga kana yi ta wani kallonta ne kuma muna zance ni da kai hmm, ba zawara ce fa hmm, magana kike ne eh magana nake ina sanar da shi ne cewa ba zawara ce ke ku ƙarya nayi ka ga da Allah ho mu tafi kamun ta zo ta ce maka tana son ka wannan kallon da take idan za ta iya auren ta kusan goma garin nan ba zawara ce tafi. goma ni za a yi tallafi eh mara kunyar banza ni za ki dauka ni za ki raina hankali ah! ne haka? Ke? Ka bi ta ina ne. Ka daga ka bi ka duke Ke? Ke? Ba ki mutunci ashe? Ka bi ta ka kalla wai mutunci. Ah! Ni kamara? Na mare ki. Ke kin san wace ce wacce kika bi kika da ke kika ce mata mutunci? idan kina da duk wanda zaki ga ki je ki ga masa haka ka ce eh haka na ce karatu in kika ga yadda ne masa kasa kasa sai ki wanda tuni tashi ya ba ki mutunci na koya mata hankali mu je <laughs> mata da kanda kanda yan wala a wancan baya ta kanan su kwaci ya kai wannan sojan ne da ya zo ganin ne jin sojoji ne mu je je a ci uwarsa bai na akwai kaki a jikinsa abu ma sojoji ne marasa albashi akwai bude sai mun a ah. je dai a yi mago je dai mu gargaɗe shi idan ya kuma sai mu cinye namansa ruwa manja sa manja gaskiya na ji daɗi da ƙara ɗaga kimata da daraja ta a cikin wannan ƙauye wai ka ga yadda ake kallon mu kuwa hadde ni haka ake ta kallo na kamar wata sabuwar tauraruwar bidiyo Allah ta talatu ai ba su ga komai ba sai ma gobe in mun haɗu ni da kai a dandali dandali me faru dandali mana ka manta wasannin da ake gudanarwa duk ƙarshen shekara ai gobe ne za a gudanar da shi inda saurayi da budurwa ake haɗuwa a kowane ƙarshen shekara kai hatta budurwar da take da samarai goma za ta iya zuwa da su gurin nan idan kuma baki zo da su ba baki kasance tare da samaranki a gurin ba ba abin da ya damu kowa a ce baki da saurayi a gurin don haka dole in kasance da kai a gurin okay okay okay <laughs> wai ka manta ba komai zan ji zan zo Amma da kakin za ka zo? Hmm. Ni ka zo min da kaki. Ai, biza. Eh, da yake ka kwana biyu ba ka gani ba? Talatus. A barin je saboda zan ga kaka. Amma kamar karka ka tafi. A to ya zai a yi ne. Ga abin nan. In da wani abu I will come back. Come back? Eh, come back. Babu shi gida ai. Ah, Za ka dawo? Eh, ya. Ta, na gane. aiki. Eh, eh. bye Bye-bye. Saman jaha, saman jaha, saman jaha.